يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya bana mana wannan daren na lahadi 21 ga watan safar hijira 1444 wanda kuma ya daidai da goma sha bakwai ga watan satumba miladiyya dubu biyu da ishirin da biyu muna a masallacin imam malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rangin sambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshadu salif ila ashiratul masalif littafi ne da ke karantar da hukunce-hukunce na sukihu wato ibada da kuma mu'amala a mazhabar imam malik rahimahullah a cikin ci gaba da karatun za mu tashi faslun furudul wudu fasalin da ke magana akan farilla alwalla darasinmu na biyar kenan za mu gabatar cikin wannan dare da iko Allah mai littafi yace faslun wannan fasali ne furudul wudu'i farallan alwalla ghaslul wajhi bai ambata adadin su ba saboda haka ambatar su da zai yi adadin kuma ya shige a ciki shi ne ce farilla ta farko ghaslul wajhi wanda fuska min manabit sha'ar ra'as daga matsarar gashin kai kamar yadda mai izu ya ce wa haddahu manajin sha'adar ra matsarar gashin kai inda daidai gashin kai ke kawo ya fice to daga nan kuma goshi ke fara. idan aka yi la'akari da gashin kai na sai ce watakila na kusan zama mai sanko-sanko don gashin kan ga inda gashin ya fara sani in zai da wannan wurin bai tabin kasa saboda haka daidai inda ke tabin kasa goshi daidai nan ne eh, iyakar fuska ga tsawo wa hadduhu qulan min malakit ash ila akhir az zuwa karshen haƙa daga matsalar gashi yasa ce al-mu'tad wanda aka al'adanta wanda aka saba wanda aka sani wato bantarar gashin da aka sani ko banda mai sanko banda kuma azam shi ne wanda gashi ya lullube mai ma su jada ko shi banda shi shi ne sai ya ɗebo cikin gashi in kuma mai sanko ne ba sai ya je can inda gashin yake ce ya wanko daga can ba ya na cikin wankin kai kenan ko kuma da Allah ba mu wankin kai to tsawon kenan Eh, ila akhirin zafni zuwa karshen haɓa ga wanda bai da gemi abin lihiyati ko kuma zuwa karshen gemu ga wanda ke da gemu idan gemun ya kasance ɗan kaɗan ne kamar irin nawa ana iya tsaife kazantar da ke ciki a wurin alwallar amma idan gemin na da yawa to iyaka a shi biyu da hannu ta gemin kawai a wuce wurin wankan janaba ne to nan ta tsatsaife gemin ko da kwai na da yawa ya faɗi iyakar fuska da tsawo amma a kunshe da ya kama yadda mai iziya ya gwari-gwari ba ke tunan ya ce mini manafi fi sha'ari ila akirin zakan sannan wa arban min al-udhuni ila al-udhuni sai ne ce wa min al-udhuni ila al-udhuni fadin fuska kuma daga kuncin dama zuwa kuncin saboda ka sai ka tafi kunci amma ba sai ka wanke kuncin ciki ne eh, kunya ko tawa eh zakwatan shi kunnen dama da kuma kunnen hau. sai ka tafi ko wani ka tafi wannan nan kuma ka tafi kunne hagun ka ɗauki faɗin fiskar duk gaba ɗaya kenan an gama da wankin fiska hmm? a wurin wankin fiska za a yi la'akari da mai cin zanzana zai yi la'akari da wannan cin zanzanin da ke fiskar shi ya yi ƙoƙari ruwa ya game ko'ina da ko'ina sannan ta dalmalin ƙarƙashin hanki mutum sai ya la'akari watakila zai iya bar lum'a saboda haka da sai ya bi da hannun shi a duk inda yake zaton akwai wani abin da zai iya ya zarwa bai kai ga wurin ba wa garkudul farin farilla ta biyu wanke hannuwa ma'al ne, tare da kusayen hannuwa ya ce ma'ako saboda haka an zo ruwan wanki kenan ila'in nan wasu faksulu hankun eh, wa aydiyakum ila al-marafiq ko to har wasu malamai suka fasara ila bi ma'ana ma saboda haka an zo ruwan wanki sai an shigar da kusurwa hannu a cikin wanki ba nan kawai za a zo a tsaya alhaddu ba hmm? mai risala da ya zo sai da ya yi magana iyakan za a tsaya koko sai an shigar da su idan an shigar da su an ɗauke wajibi idan an tsaya daidai an ɗauke wajibi ila kenan ko an nihaya kenan al'intiha saboda haka an ɗauki fassarar ila ala zahiriha idan kuma ka ɗauki fassarar ila da jima'a na ma'a laisa ala zahiriha na fahimta ko an shigar da kusurwa hannu a ciki amma sai ce fi shigar da kusurwa hannu a ciki a hawa shi ya fi zama hannu ne zawali ta kan rufin tahadid don an kallafa ma iyakance inda za ka kai ga wanke hannu to wurin iyakancewa sai malamai suka yi saɓani to sa saɓanin zuwa gaba ɗaya ciki waɗanda suka ce iyakar kusurwa hannu za a tsaya ba su ce wanda ya sa kusurwa hannun jiki ya yi ɓarna ba ba sai ya yi bida'a ba ɗan fahimta ya musta sa wa ciki saboda haka ta sa shi ke nan ka guzar da kokonto ibn rushd rahimahullah shi abin da ce bisa ga ma rinjayar da sa kusurwa hannu cikin wanke zira'i yayi cewa a rajish saboda me yace iyakan abu idan yana cikin abin da ake magana ne to sa shi a kai iyaka mun san iyaka ko so iyakan da ake magana in yana cikin abin da ake magana ne to sa shi za a ci in bai cike kuma ba a sa shi sai kawo misalai guda biyu iyakan da ke cikin abin da ake magana da iyakar da ba ta cikin abin da ake magana iyakar da ke cikin abin da ake magana kusurwa hannu da idon sau daga yatsu zuwa wuyan hannu tafi yake ce mai ko tafi hannu alkafku ke mai sannan daga alkafku abin da ya kawo mirfa zira ake ce mai daga eh, wannan eh, mirfan abin da ya kawo na alkajin al'adun ake ce mai ko ka ce asfa'i kowane na da yin daban-daban ko to tun daga kafaɗa ɗin har zuwa ya kuma yake ce mai hannu in ya zan kowane an ba da suna ne to ina hannu ina suna hannu waɗanda zaɓoɓi manyan zaɓoɓin da guda uku su ne ake ce ma'aliyar saboda haka da Allah subhanahu wata ta'ala ce wa aydiyakum ilan mara marafiqi to ina ne iyaka aliyar ne ina ba don suna ta zo ta iyakacin da za a jaje ma ɓarawo hannu ba to gaba ɗaya kenan zai haifi hannun da ka faɗa za a dace duk gaba ɗaya aliyyar wasu wasu ka tufa ka fa'o a yi diya huma suna ce ta zo ta iyakance alkaf nan ne za a dace to saboda ga ibn rushd ya ce tun da mirfar kadiddin na cikin yadda zira'un yadda ne abudin ma yadda ne to wannan iyakar N'a aka zo wankewa sa a wajen zami duk ya zan hau haka ma ido sau tahin kafa ƙwauro cinya kogo to dukkan su ba kafa saboda haka nan zo wurin wanke kafa ma sai an sa ido sau cikin wanke kafa an bayyana kuma motsi ya ma ilan laili tun daga huduwa da fijiri ake fara azumi wa kullu washrabu hatta يتبين لكم الخيط الأبيض من Ku الأسود من ku kuitacce kuitacce a cikin dare har lokacin da alfijir ya kudo a cikin dukkan dare daga nan ne alfat saboda haka da zarar alfijir ya kudo kala an gama to sun atim musliya daga nan za ku ci gaba da azumi ku cika ilan layi har zuwa dare to daga wani lokaci ne al ke farawa yabda dubu rubi shan. saboda haka da zarar rana ta faɗi tabbas ta faɗi eh to shi kenan mai azumi ya sha ruwa ko ne shan ba ya sha hmm, don lokacin shan yayi abin tabo to shi sai an shigar da wani abu sai an ɗebo wani abu cikin dare an haɗa da yini sannan ne mai azumi zai sha ruwa ko da zara aka kai gaba daidai da daidai tsakanin dare da yini ranar tana kwaɗuwa kana da damar sha ya ce to yini ba cikin dare cikin dare ba cikin yini shi ba ba tare cikin kowane mai zaman kai ne saboda ka wannan ilahin ala zahir ake fasara saboda ka da an kai iyakar yini ta hanyar faɗuwar rana shi ke da tsala kamar yadda ta sallallahu alaihi wasallam yake idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara as-sahim yake kenan. saboda haka yace ga wurin azumi ba a ɗebo wani abu cikin dare a hada da yini a ce an yi eh, abin an shigar da gabar dare da yini cikin yini la don su daban-daban ne wancan eh, eh, annahar ne ko wannan kuma allai fassarafa wa gasul yadaini ma'al mirfaqaini farilla ta biyu kenan wa man ku ba da kuma shafar dukkan kai malikiya ne haka mai eh, ibn rashid ya ce wal khamis al masku bi kulli ra li malikin la li jami'in nas farilla ta biyar ce shafar dukkan kai gaba ɗaya shafar duk a gani sannan a yi bayan a dawo amma limalikin cikin asabar mazahibin arba'a malik shi ne sai akan wannan kaifiya ne lalin jami'in nan ba duk mazhabai suka kai akan haka ne ba kuma wannan shi ne yawancin malamai suka rinjayar daga cikinsu sheikh muhammad da salihar usaimi saboda babun da ya zo cikin cewar Allah ho bi ru'usikum ba'un tab'idiyya ce in tab'idiyya ce mai nuna wani sashi ke nan sai a shafi wani sashi ba dole sai shafi duk gaba ɗaya kan wasu ka ce a a alba'u lil mulafaka yana nuna lokacin da za ku shafan nan hannayenku na ɗan fare ga kanunku wamsahu bi rubutukun mulasiqan bi rubutukun ku ɗan fare hannayenku ga kanunku kuma yadda mazo sallallahu alaihi wa sallam yake shafa kenan taliban idan ya kasance bai daure da rawani haka nan yake yi kamar yadda ya zo cikin eh, hadisun wane ne abdullahi na amurka ko ko almarzini annabi sallallahu alaihi wasallam eh, yadda kurma eh, bada abu bukatar da rasu ne hatta zahaba bihi ma iya na kafahu kuma rantakuma ila na bakar da zai bada amini yadda mazu sallar da wasallam ke shafa shi taguna ne guda biyu yake gwamawa lokacin da zai shafa a bai mukaddar da rasu don hadisin cewa yi fa'an kabala bihima fa'adbara akabala ya yau gaba ko bara ya yau baya ko sai ce mai wurin fassara a bai mukaddar da rasu ya ce amma da goshi bai fara samu an bai da ko fa eh, eh, hatta zahaba bi jama ila qafa sai ne je da hannayensa guda biyu bayan ya kai sun mara da kuma ilal makanin lalle ba da amini ya dawo da inda ya fara kuma kaifi ya fi idan ya kasance ba jami'u ra'a za a shafa ba za a bukatar yin haka a haɗa har safina guda shi masu jami'in ra'a mubasharatan ana mai rungumar kai ya Mubashar. sannan wa gasular rijilai ne farilla ta hudu wanke kafafu guda biyu ma'al ta'abai ne tare da idanun sauko, ko mai magana idanun sau su ma za a sanya su a cikin wanki wafi da khalilin asabi ikhilafun malamai sun yi saɓani, amma malaman malikiya za a tsaitsefe yatsun kafa a wurin wanda kafa ko ba a tsaifewa shi ne khilafu wajibi ne ko mustahab a cikin ahalari sai bambanta tsaitsefe yatsun hannu ya ce wajib wa yadda halilu a sabi ihima amma wurin kafa sai ce wa hafu da khalilu kuma tsaife yatsun kafa ke mustahabi amma yadda tsaife yatsun hannu ke wajib haka ma tsaife yatsun kafa ba ke wajib don lokacin da ya waje ba tsaife yatsun hannaye lokacin wanki na farin da ake shi da lokacin wanke zira'i to me bambanta hannaye da kafa duk wanke su guda wanke su ake saboda haka in tsatsaife ya zo hannu ya zama wajibi tsatsaife ya kun kafafin ba da aula kafa ba ta ɗaukar daukar da ba sannan ya kun kafa ba su fi mace ma juna ba na a iya a bar wani abu tsakanin yasa da yasa to a ce ya fi eh, nan da ya kun kafa min ba da aula hmm? saboda ka wannan khilaf da aka yi a wannan wurin muna tare da waɗanda suka ce wajib ne ya sun kafaru wajib ne a wurin alwallah Wani muwalatu ma'a zikiri farilla ta shidda biyar ya ce al jerantawa ma'a zikiri tare da tunawa wal kudratu tare da kuma ikon yin hakan wannan ne wasu ke cewa walfaul alfaul alfaul me faul eh gaggautawa, masha Allah a fassara faul da gaggautawa bai dace da wannan wurin ba hmm? eh. alfawar na ɗaukan gaggawa ɗin kamar ra'ayi hajji shi wujubul hajji ala alfawar ko ala salatu wajabcin aikin hajji a bisa gaggawa ne shekarar da sharuɗa suka cika a kanka dole ne ka yi aikin hajji wannan shekara ko kana da damar jinkirtawa zuwa gani na alfawu ta ke gaggauta amma wurin alwanda ba a bukatar alfawar ma'ana alfawar guda shi ne bai dai zahabtu fi fawurin wahid na tafi bai dai ba tare da tsaye-tsaye ba ba tare da ya da zango wuri kaza in je wuri kaza in ya da zango in je wuri kaza in ya da zango sannan isan da zani ba haka da ne ba da tashi san bai na wuce ya mana alfawar wurin alwallah yin alwallah bai ɗai ba tare da daddacewa ba kada in ka wanke wannan gabar ka tsaya ka yi wasu abubuwa sannan ka shiga wata gaba an an bugo ma waya ka tsaya ka ɗauka kai sai ka gama tukunna ka shiga kuma wata gaba la yin alwala fi faurin wahidi bai ɗai kana gama wannan gaba kana shiga waccan gaba kana gama waccan kana shiga kuma waccan haka na haka gaba shi ne daidai da mana al-muwalatu walahu zamana ya jeranta ko bai yanke tsakanin wanda gaba da waccan gaba al-muwalatu suna kawo tartibul fara'id da cikin sunan lobo haka ne ku tartib al-fara'id to jerantawar ko kuma yin alwala bai dai ba tare da dandacewa ba na da sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko a zikir tunawa kada ya zan mutum ya mace ma cewa alwala shi an bai fito ya mace cewa alwala shi ke saboda haka da aka bugu mai waya zai ɗauke waya ya ta surutu ya ta surutu ya ta surutu amma ko da ya zama gabobin da ya wanke ba su bushe ba to an ba shi dama ya ci gaba amma ka hanyar zama waya in gabobin da ya wanke sun bushe a sai zai koma kasa da alwani an fahimta da ko ya manci to an ɗauke mai laifin eh, wannan yake amma in ba mancewa ya yi ba ya san da cewa alwala yake ba mancewa ya ba abubuwan mai ba ya tsaya tuni tukunna to wannan ya yi wa Allah ne ibada ce Allah yanzu ko chairman din local government din ku kake tumi da shi ko bugu maka waya kana yanke tumi na ka ki waya eh bale kana cikin ibadar da ubangiji ya umarce ka Ko wanda bugo maka waya ya sa ka wani aiki na daban ka yanke aikin Allah ka tsaya dokan waya tukunna hmm? wasu ko cikin sallah inda sallar ba ta lalacewa nan take da sun yanke su sassuwa to ba daidai ba ne su san da kana alwalla uwar kuma maka waya bai kai ibadan nan da kake yi ka kammala ibadar ka ta tafi in ka kammala to ki kira ne shi sharadi na farko a zikir tunawa idan mantuwa ta shigo a ciki aka samu dacewa tsakanin wannan gaba da wancan gaba ba wani wal kudura sai kuma iko ya zan mutum na da lafiya na ci gaba da alwallah haka nan ba tare da ya tsaya ya huta wani yana cikin alwallan nan zai iya yin alwallan bai dai, ya gama wannan gaba ya kurkura baki ya tsaye shakarwa sannan ya tsaye wanke fuska ya gaji yana bukatar sai ya huta da irin la kudrata lahu bai da ikon almuwala saboda haka shi an dauke mai wannan almuwala saboda larura da yake fa fil nisyan yabni mutlaqan wa fil ajzi ma lam yaqil al fasl shi ne ce idan saboda mantuwa aka samu yankewar muwalatu ɗin in saboda mantuwa ne to yabni mutlaka zai ci gaba a kowane lokaci sawa'an ɗan gajeren lokaci ne yayi ko ko ya dau dogon lokaci tukunna ya tuna ya dawo ma alwala to ya ci gaba dai saboda mantuwa ne menene bambancin eh, alfasul tsawil da kuma alkasir shine malamai ke bayarwa da bushewar gabobin alwala a cikin lokacin a cikin daidaitaccen yanayi kamar wannan yanayin da muke ciki ko ba lokacin ba ne ba lokacin ɗari ba ne saboda haka kuma suna ba da misali kuma wani bin wanda akwai wahala wani bin ya zan ba ga tsoho ba ne kuma ba ga matashi ba bane yaro ba ne. mai yan shekaru tsaka-tsaka ne kamar arba'in haka ko daga talatin zuwa arba'in haka ya fahimta ko to inda wannan ne eh, ko da ya yi alwala ruwan jikin shi ba su bushe ba cikin irin yanayin damanar da muke ciki to sai a ce lokaci bai tsawo ba amma har ruwan jikin shi sun bushe to lokaci ya tsawo suna la'akari matashi shi kuma nan da nan ne ruwan jikinsu sun coce saboda ƙarfin jini shi ko wannan bai da ƙarfin jini ta tito ruwa na daɗewa ga jikin shi ba su tsotse ba saboda jinin ba su bai da ƙarfi hmm? to irin waɗannan duk da kallo eh, ƙoƙarin ake a sauce musu na fahimta ko inda ya kasance an ɗauke ma mai mantuwa laihi to in ya tuna ya dawo ci gaba da alwandar shi daga da lokaci ya yi tsawo ko kuma gajeren lokaci shi ne cewa fil da in saboda kasawa ne malam ya kul alfasu matukar rarrabe wanda aka yi lokaci ba a ɗau lokaci mai tsawo ba in ya kasance ba a daɗe ba in ya tsaya ɗan hutar kaɗan sai kuma ya ci gaba amma in ya tsaya hutu sai an daɗe Ha amince ma wata kila ma cewa alwala a kai to wannan a haka nan sai ya fito wani wanda zai zo ya mai alwallah duk lokacin alwallah sai wani ya zo ya mai alwallah tiryan tiryan tiryan tiryan tiryan har zuwa ƙarshe shi nan, ta huta an yi ta wannan baki wannan yato sharkun fi taharatul hadasi shi ne sai yin niyya na cikin sharaɗin na tsarkin hadis ينوي به رفع الحدث وتنية نية أمبتي نية بسية أمبتي الموالاة آه، فرلا تبيا جنوه آه، سي النية يا أمبتي فرلا تشدا شرعي نورن دوكي حدث وتنسى على والله سي أن ينية رفع الحدث كما يكتين نويت رفع الحدث a wasu ba hafi ma yamna'uhu ko kuma ka ce na waitu hati ma yamna'u sala na yi niyya halatta abin da ke hana sallah me ke hana sallah alhadar ko adama sahara ko cewa yadda mutum zai kudurta ke na a zuciyarsa me yi tsaya wannan dunge Ina inna wata lauro Sike da ka hutu wata ibada ce za ka yi alwallah ko to kudurta alwallan nan cikin zuciya da shi ke da ka ce na wata lauro don ya rasu alhadasa sin ya isa ba hadi ma ya na alhadasa shi Sike nan ka hutu ba sai kuma ka ce na wata wuro salatin zuhur ba an bayyana ko an ka jiya kanan kenan da ka gama sallah a zuwa cikin kenan a lokacin da gama aiki ba ta sallar la'asar ba ta magariba ba ta sallar janaza ba ta sauka alkur'ani ba ta kaza ba ta kaza saboda haka da kayan niyyar alwalla ga ibadar da ba a yi sai da alwalla to wannan alwalla kowace ibada ta iya ne an gashi ko saboda haka ka kudurta cikin zuciyarka na wajen wudu kala su ke nan ka gama wani lokaci ne za a yi niyya shi ne ta inda raslil wajibi a lokacin eh, wanke fuska nan ne za a yi niyya wakila inda mabadi wasu malamai su kuma ce a'a lokacin da za a kurkure baki nan za a yi niyya wanda kawai kenan an samu saɓani kenan ko tun daga wanke tahima kenan ba da niyya za a fara alwallar ba ko kuwa wanke ta huna ba cikin alwallar kuna cikin alwallar kenan ba da niyya za a wanke su ga waɗanda suka ce ga kurkura baki za a fara ko sai an gama wanke hannu ke na wani kilo na shimfiɗa ce ga shiga alwallaci amma kuma wanke hannaye na daga cikin sunonin alwallahu to saboda jami ba za a yi niyya tun farko waɗanda suka ce sai fuska wanke eh, tabuna da kurkuren baki da shaƙa duk gaba ba da niyya za a yi su sai an kai ga fuska tukunan za a yi wasu malamai suka ce to wannan ya bukaci kenan a yi biyu cikin ibada guda wani misahuna a yi sunan rubu'i na kai ga fuska a yi niyyar farayin rubu'i suka ce wannan kuma la ahada ya kuli zane babu wani malamai kuma da ke a yakan an gaje to sauran gaɓoɓi fa da ba a yi su da alwala ba fa da niyya ba fa suka ce to ai niyyar da za a yi wurin fuska za ta yi riba ta koma duk ta shafi kurkurar baki da kuma shakarwa da wanke tahuna kuce abin da wasu ce ko da waɗannan don na safanin dakhilin mazhab wato a cikin tsakanin su malamin masabar ne in ba haka ba mai Allah subhanahu wa ta'ala ce ya yi wanda zai na amano iza kumtum ila salat iza kumtum malama suka ce tunan niyya ne a iza arattumul qiyama ila salat saboda haka niyyar da za ka taye da za ka yi na tashi ka je ka yi alwalla ka je ka yi sallah to ka da dama ka yi niyyar alwalla ke zaburar da kai wacce niyyar ta zaburar da kai alwalla saboda haka zuciyarka ta da dama ta ta alwalla ta riga ka yi niyyar alwalla abinda zai sa ka maimaita niyyar wurin shi shine abin nan fort na niyyar fancewar niyyar mai yiwa ta shekara da kai wani abu ya kuma ɗauke ma hankali kafin ka zo wurin alwallar saboda haka niyyar ta fi saboda haka kana da bukatar kuma ka yi niyyar alwallar amma in ba haka ba an ba a wani abin da ya ɗauke ma hankali ga alwallar nan da za ka yi to in ka zo ka zo na ruwan alwallar ba sai ka kuma wata niyya ba Za a ko da ka da niyyar ta kaza sannan ba dole ba ne niyya ta mukarana da ibadar da za ki na alwallan saboda haka tun farkon alwala ake niyya ba sai an kai ga kurkuren baki ba ba sai kuma an kai ga wani zirka da kayan aniyar tun farko alwala shi nan. halar komi da komi duk gaba ɗaya niyyar ta zama to wanda damar duha farallai guda nawa ne an ambata mana guda shida ku dawo menene bai ambata ba addal ko to mu dai mu ji ko zai ambata don mazhabar iraq suna samun bambanci wajen da su da ɗan masu kamar yadda na ce muku wannan na cikin ɗaliban imam malik na abin nan gabas iraq ƙasar iraq su kuma sauran risala izziya da sauransu a halari su kuma na ɗaliban imam malik ne a nan ƙasar masu na yi magrib kenan to wani bai suka samu ɗan bambancin eh, bin eh, a hakan hukunce hukunce to shi ne ce wasu damatuwa da wamar niyya sharɗin sharaɗi ne na ingancin alwallar ila akhiri har zuwa kai ƙarshen alwallar ya zama tun da ya niyya a farkon alwallah niyyar ba ta sonke cikin zuciyarsa ba bai manta cewa alwallah yake yi ba har lokacin da ya gama alwala wala ya zurruhu ikhtilatuha ma lam ha," rafdaha ne kuma yace ikhtilatuha soncewar niyyar ɗebewar niyya cikin zuciyarsa bayan ya kulla ta ba ta eh, cutar da shi wato ba ta sa alwallar ta kare matukar ba ya yi niyyar karkar da alwallar eh, niyyar ba ne yadda ya kulla niyyar to bai yi niyyar eh, walwale niyyar ba kuma saboda haka niyyar na nan kamar yadda suke cewa malaman malikiya ne layar kubani wasu ne la yarkuda ya suka yi alif da alif guda biyu to ba su sakkaɗewa matuƙa ka kulle niyyar ko kayan niyyar walwalewa ba su walwalwa amma sojin guda biyu su suna walwalewa an ka walwalewa Waɗanne alif ne guda biyu suka ce alwudu wal hajji alwalla da hajji. waɗanne sadin guda biyu as-salatu was-sawm kayan ya shiga sallah da kayan niyyar kakkabewa shikenan kayan ya hajji eh sawm ko as-sawm azumi saboda haka da ka tattaɓe niyyar shi kenan amma suka ce alif alhajju da kai riga kai nasa ne ka ɗauke ne hajji don ko ka ce na ajiye to hajji nan bai ajiye ba sai ka je ka yi ɗawaye sannan ne ka samu kafa shi kanka haka nan alwallah kuma suka ce amma kuma kamar da nake wannan mazhabar sa yi ne shi ce idan dai ta yi niyyar walwala alwala to alwalan ba ta wuro ta ga shi yanzu cikin wannan ka'ida ke ko na ba to nan ne kawo na farilla ta bakwai waddalku mai fasara addalku eh amince da kyau ba guda faɗi ba ko duk suka faɗi ba su daga murya ba cuɗanyawa ko to da han sai wanda kuma sai wanda fasara wannan bayani ne ba ma'ana ba ne addar cuɗanyawa ko to ba cuɗanyawa ke cuɗawa eh, a cuɗa nan cuɗanyawa haɗa wani abu da wani abu a cuɗanya a haɗe wani abu da wani abu ke a garwaye hmm? an cuɗanya amma a cuɗa cuccuɗawa a cuccuɗa da shi addar hmm? ko kuma ka ce cuɗawa guda kawai in ka ce cuccuɗawa a yi a kuma yi kuma ke in ka ce cuɗawa kuma shi ke danyawa haɗa wani abu da wani abu ke na azauri so hmm? shi na jan wurin eh, maganar ruwa ake magana da wurin abin wannan haɗewar najasa wannan najasa a cikin ruwa alma'ul muftalin wa gairul muftalin ruwan da ya cuɗanya da wani abu da wanda bai cuɗanya da komai ba eh al-muqtalis kenan ko wanda ya cuɗanya ghairu makhluqun zaki afwan ba muqtalis ba na kuma ba gari ba ba ya ko ba muqtalis ba eh makhluqun wa ghairu makhluq wato ruwan da suka cuɗanya da wani abu da wanda ba su cuɗanya da komai ba amma nan shi shine tudawa to guda ke na ko tudawa kuma yi ana komai kuma a yi kuma a komai to malaman mazhabin malikiya sun sanya tudawa a cikin fadallan alwala an ka zuba ruwa dole ne sai ka imrar yadda eh, sai ka bi da tafiyar da hannunka a kan ruwan da ka zuba kana wanke wurin amma don ka zuba ruwa ga zaba ɗai a mafawar ta ba a malikiya kaɗe ba tsarwa ko Kamar wanda zai shiga banɗaki ne ya je wanka in ya sa su da sabulu ya yi wanka ko don bai sa su da sabulu ba za ke yawa tsarwa amma bai yawan ba ko kuwa a hausa bai yawan ba su zuwa maliki malikiya ga Ba ta matuƙar ɗaya zuba ruwa ka yi ba ka sa hannu kan goga ba to ba kai alwala ka yarda farilla saboda ka alwalan ka ba sai ba malamai suka ce to ko annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan ka bai tuda ba kuma afada ma ala sa'ir jasadi sannan sai kwarara ruwa bayan ya wanke najasa ya yi alwala ya tsaifaita kai me yayi afada ma sai kwararruwa ga duk sauran jikin baki da bai tsaya ya tuta to saboda me za ku kallafa mana cewa sai mun cuta? saboda haka mazhabar malikiya su kaɗai ne ke da cuɗawa farilla a cikin wanka da kuma alwalla an bayyanta ya za su kace idan kan nuta cikin korama eh, to ba kai wankan janar ba in dai ba ku cuɗe cikin ka sauran malamai suka ce kayan wanka an wancan na jasa yi eh. an tattaifi kai e eh. su shi ke nan kunduma ɗai wadda kihi ka iyo cikin ruwa shi ke nan ka zama kayan wanka sai to don bai dago saboda haka mazaurin maliki ya suna ke da eh, abin na adal fadilai guda bakwai ke nan niyya wanke fuska wanke hannaye zuwa tare da zira'i sannan shafar kai wanke ƙawagu sai mai almuwala jerantawa ko sannan addal cudawa ko sai saboda haka malaman islamiyya ku kula da gasulun ya daina ilal mirfaƙai su ne ku zan ka waɗa musulman ma'al tare da eh kusurwa hannaye ko ba zuwa kusurwa hannaye ba tare da kusurwa hannaye sai ya zama kaiwaye an bayan da ko wata ran ko sun ji an ce tare ake wanke su da ma haka na karantar da su hmm. wadar ku fil maksuli shi ne ce da cuɗawa amma ga gaɓoɓin da ake wankewa kaɗai fiska ko kuma a ce tahuna tukuna tukunna a zo ga fuska zira'i kafa su kaɗai ne ake wankewa saura daga shafawa sai kurkurawa ce shafawa kanan tsubura a kubra shi ne ya ce almaksul gabar da za a wanke ɗin eh, ko kuma najasar da za a ɗauke ƙaramar najasa ce ko kuma babban najasa kamar da kira alwala ce za ka yi saboda karewa alwalan ko kuma wankan janaba ko haila to duk dai wankewa ake yi ga gabobin da ake wankewa wal ghaslu marratan yusqitu al farda in aw aba wanke gaba sau daya shike ne ya dauke farilla amma in gaba ta game da ruwa gaba dayanta shike na dauke farilla wanki na biyu da wanki na uku sun mustahabi idan wankin farko gaba ba ta game da ruwa ba wanki na biyu da na dan wanki na biyu ma gaba ba ta game da ruwa ba wanki na uku din ne na an fahimta muna da lokaci wasu na nuhu sunnoni alwallah غسل اليدين قبل إدخال ما في ina wanke tahuna nan ce sai sai ya daina ko Mm. amma tahuna yake nufi a nan wanke tahuna kabla da ma gabanin shigar da su fil ina'i a cikin makai na alwallar ma lam yakun bihi ma azan matukar babu kazanta tare da hannaye fa yajibu in suna da kazanta wajibi ne sai an wanke su ba wasu sunna ne a wanke su ba wajibi ne a wanke su a ɗebe kazantar bayan an yi wanke an ɗebe kazantar su kuma fara alwallah in za a fara alwallah kuma sai an wanke su wanke alwallah wurin wanke wanne wasu na cewa dama so uku hagu so, wasu kuma su ce a ba sai an tsaya wannan ba don a game su wanki ɗaya kenan a kuma game su biyu a kuma game su duk baki ɗaya uku din yadda kai wa da wal martabatu wal istinshaqu kurkuran baki wal istinshaqu da kuma shakarwa mai magana dangane da kurkuran baki shine zuba ruwa a baki kamar yadda mai iziya siffanta wa majduhu a motsar da ruwan duk gaba ɗaya gab ya bi cikin baki sannan a zo da ruwan kurkurar baki ke wurin kurkurar baki ba a sa yatsa cikin baki a zuba ruwa a sa yatsa a ta goge baki na wankin baki ke nan ba kurkurar baki ba an ban bambanci su to cikin alwallah kuma akwai wankin baki cikin alwallah babu wankin baki kafin ka yi arwanda sunna ka ci asawaki bayan ka gama ke ka fara alwala da ka kai gabaki gumtsarwa za ka yi ka kurkure ka zubar ka kurkure ke nan ko nan kuma a kiyaye wasu na cewa kuskurar baki eh? na ce kuskure ka wani da zai zai mare ka sai bai same ka bako sai kuskure ka ko to ba baki a cewa ba Kurkura baki a cewa kurkurewa sai um mai risala yana cewa idan za ka bi a fiko in yi fahasan ko idan ya asawa ki da hannu na ya tsate to fahasanin ya yi kyawo amma duk da haka ba lokacin da aka zuba ruwa bakin ne ake yi kayan ka fara alwani in ba ka da asawa sai ka sa hannu ka gowanke bakinka tukun ka fara alwallan to shi kenan amma ba kana cikin alwallan ka kai da baki ka gumda ruwa ka fa ya fa kana wankewa ba in ya kai haka na ya zama wankin baki ba kurkurar baki ba duk da alwallan ba ta samu matsala ba amma dai an yi kuskure wannan kuskure bai sa alwallan a ce ta lalace amma a gyara a yi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sannan waje sun sha da shaƙarwa. mu kula a nan mazhabar malikiya na zuwa tsakanin kurkura baki da shaƙarwa. amma wasu malama sun ba da dama ce ba in aka haɗe su ga kamfata ruwa guda tunan kuma ya daidai malaman malikiya ba mai risala ya faɗi wannan muktasar ma ya faɗi shi kuma shi ne ya dace da karantarwar manzo sallallahu alaihi wa alihi hadith hmm? hadisin zai <coughs> abdullahi bin zai ibn asim ko da zai da abdullahi bin zai din guda biyu abdullahi bin zai ibn abdurrabbi shi ne mai hadisin kiran Allah. abdullahi bin zaid ibn asim shine mai hadisin alwalla da inda kaji abdullahi bin zaid in an ce ibn asim to hadisin alwalla ne in an ce ibn abdurrabbi to hadisin kira sallah ne yake sun mace mazmaza wasan shaka min gharfatin wahida manzo sallallahu alaihi wasallam ya kurkura baki kuma ya shaƙa ruwa da kamfatar ruwa guda ya mazmiru wa ya san shigo min alkamfin ladin ya akudu min hulma tafin da yake ɗebo ruwan da wannan tafin ne sai ya zuba ruwa a baki ya rage saura ga tafi in ya kurkura sai ya zubar dama mun ce ba wanke baki ke kurkurewa ke ko da ka zuba a baki to raga ta a hannunka an ka kurkura ta zubar wanda ka raga shi ne kuma za ka shaƙa sai ka sa hannun hagu ka fyace kamar yadda mai sana ke kamta haɗi kamar yadda ake fyace majina sau ɗai nan an sau biyu za ka yi ka kuma tambato ruwan kuma ka kurka ga baki ka raga saura ka kurkura ka zubar ka shaƙa wanda ka raga kuma ka fyace biyu kenan ko in za ka yi na uku sai ka koma kuma ka yi hakan kalar shi ke nan kan tsari amma ba kurkura baki ki na ka nan an yi kuskure sunan manzo sallar da wasallam amma ta ta zuwa alwala ba ta kari ba ko alwala ba ta lalace an fanta ko amma wanda ya daidai karantarwa mazo sallallahu alaihi wasallam to ya fi ka saba lada kai kai ilimin ka kenan kai amma wannan ilimin da kai ka kuskure ya ya da ko in kuma kamar ra'ayin nasa ne kai duba ka da alwala shi wannan kai sai ba ka da alwala don baka nemi ilimin abin da ya waje ba ka amma inda yadda aka karantar da kai kenan cikin littafai ko yadda kai kenan kayan karatun kai kai can yanda malaman ka suke yi ke nan kai ma sai da kamun karatu ke kai can to ibada ka ta yi an fahimta to saboda ka kiyaye wayan firu wayan firu sannan zai yi mai zai fiya ce bishe maliki da hannun hagu wai jiziya ne bai gara fatin ko shi ne sai kuma ga yi kamfata guda ga kurkuren baki da shakar kuma yake su ya da sun yi daidai kamar da muka ce haka kuma shi ya dace da sunna ko amma ce wa ifradu kullum da zarfar da ablan malikiya ke na ko <laughs> yadda ke ke da kowane da kan fasar shi daban afdal shi ya yi baƙi ɗaya bai uku ko tukunan kuma hannu. Hmm. ce to a yi sittin da sittin kamar yadda mai muktasar ya ce kamfata shida eh, kurkura uku eh, shaka uku ko ya ce haka na ya yi shi ne shi ma ya faɗi nan afdalu to ba shi ne afdalu ba din shi ne eh, garfatun wahida game su ga garfatun wahida an bayyanta ku sannan za mu dasa aya saboda lokaci mai kamara na nuna muna eh, mun yi sunar wudu'i wani abu ghasl ya daini almazmazatu wa istinshaq ko sai to nan muka tsaya sunoni guda uku kenan eh, wani sati da Allah kai mu za mu tashi wa masbul udunaini abin da muka rasa daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuma ya ba mu ikon aikata abin da aka umarce mu ya ba mu kuma ikon kauce ma abin da aka hane mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa